jingina wa Allah ɗani shi sa sai ce mattakhadha Allah min walad Allah bai riki wani ɗa ba wa ma kana ma'ahu min ilahi sannan babu wani abun bauta tare da Allah sannan babu wani wanda yi halitta tare da Allah idan na zahaba kullu ilahin ne khaliq inda Allah ya yi halitta sannan kuma akwai wani Allah da shi ma ya wata halitta da kowane Allah sai ki ce a ware masa abin da ya halitta ga misali fulani da suke kiwo idan kana da dabbobin ka fulani a matsayin ka na kulati ne kana da shanu marasa kawo makaro ake sha da su ko kuma kana da shanu irin namu akwai kuma shanu irin namu na arewa masu kawo suna yin nasa haɗu kowa ware nasa kuma in ka ce lallai sai an ba domin wannan baya son ya cuta ne da wannan domin za a iya yin barbara za ka iya samun jinsi ya zo ya bambanta to in ya zama to ɗan adam baya son tarayya baya son wani nan iyaka ta ce wurin gida ne ba ka son wani ya tsallako maka da kuma za ka yi tunanin kai ka tsallaka hurumin ubangiji ne Allah kudin sun ke cewa Allah ba shi da ɗa sannan babu wani Allah bayan Allah inda akwai wani allah bayan allah da sai ce a ware ƙasa kaza da ƙasa kaza duk nawa ne da ka kada yan wancan ƙasar su tsallaka wannan ƙasa domin allah su ya bambanta wala ala abu ala abu. da kuma allolin guda biyu da sun yi rigima kowanne sai ya yi ƙoƙarin dan da ɗaya idan allah da allah suna faɗa ba zai wahala bai to sai aka ce Allah guda ɗaya ne domin idan ne zama to Allah guda ɗaya ne to rayuwa ba za ta tsaya ba gabaki ne sai dai a toye duniyar ba ne kamar yadda masu ba da misali suna cewa wai idan giwaye guda biyu suna faɗa ciyawa ita take shan wahala to anan Allah sai kore kansa ya ce babu yadda za a samu halloli guda biyu subhanallahi amma ya sarki ya tabbatar da Allah gabaran abin da suke siffantawa sauran Allah yana da zai yi wa shahadati kalmar alimul ghaibi za ka iya karanta ta da bamma ka ce alimul ghaibi in ka ce alimul ghaibi to sai ka kadda wani abu sai ka ce huwa alimul ghaibi shi ne wanda ya san gaibi in kuma ka karanta ta da alimul ghaibi to ya zama to sufa ce ta Allah sunan Allah da ya gabata ka ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wane ne Allah din da sarki ya tabbata gare shi gaibi shi shine masanin gaibi abin da ake cewa da shi gaibu duk abin da in kana nan ba za ka hango shi shi ake cewa da shi gaibu watan kamar yanzu mu da muke nan cikin masallaci ba za mu iya bayanin abin da yake bayan masallaci ba da abin da ake yi to wannan ya zama gaibu gare mu to duk wani abu wanda yake a ɓoye a fake Allah ina sanar shi shi ne suke cewa a sirru inda ku alaniya amman da Allah ba wanda yake da wannan duk abin da aka ɓoye wa Allah to shi ba shi da bambanci da abin da aka bayyana da a bayyana da ɓoye duka ɗaya ne a gurin Allah ba ku na abin da yake koyuwa da shi wasu shahada haka na abin da yake fili fata'ala amma shi sarki ya tabbata ga Allah ga abin da suke haɗa shi da shi kun rabbi in ma tuliyan ne ma yi wa abin ka ce musu ko kuma ka ce ya ubangiji na idan za ka kai ni lokacin da zan ga alkawarin da kai wadanda ba su imani ba na azabar da ka ce za ka yi musu rabbi ji taj'alni min qawmi zalimin Allah ka kasance da su wato waɗanda ba su imani ba in ka tashi za ka yi musu azaba ka kai lokacin da zan ga sani za yi musu azaba Allah ina roƙon ka kakkasa da cikin azaba azzalimai a nan ana nufin masu shirka ne wa inna ala an duriya kama ya ido na kado Allah mafi sarki ya ce mu masu iko ne bisa mu nuna maka alkawarin da muka yi musu wato muna da ikon da za mu sa ka ga azabar da za a yi musu kuma sannan mu tsare ka ba tare da ka faɗa ciki ba kuma haka yi faru Allah ya nuna irin hukuncin da iya kurai shawar da suka yi faɗa da shi a yakin badar dukkaninsu Allah ya sassabe su har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bakin rijiyar da aka jefa su yana kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya wane kaga alƙawarin da Allah ya maka ni kam alƙawarin da Allah ya maka zai taimake na kan ku gashi na gani ku ba har sahabbai suka dinga cewa ai ba sa ji yace sun fi ku ji idfa billati hi ahsanu sayya wannan kuma kaida ce aka ba wa annabi sannan duk wani mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yake anan idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka kuɗe mummuna da aka yi maka da mafi kyau wannan shine abin da ake cewa da shi al-iraq wa a'rid an jahili khudh al-afwa wa amru bil urfi wa a'rid an jahili duk wanda yi maka wauta kaka ce sai ka rama in an maka kan kara kaka ce za ka yi itace wannan hausa ce ka ce duk wanda yi min sai na rama ba a san haka so ake yi wa atbi'il hasanata sayyi'a in kai mummuna to ka zo kai kyakkyawa sai ka rufe shi in an maka ba daidai ba ko kokarin kai kai daidai kai daidai in wani cuce ka kaka ce za ka cuce shi amma akwai lokacin da kuma aka ce rama cuta bai zama laifi ba in aka yi maka kaga ba za ka iya hakuri ba to ka rama manya abin da aka yi maka kada wani ya cire maka hakuri ne ka cire mafi in ka cire masa biyu to ɗaya karama na biyu kuma sai ka biya biya na hannu a'lamu bima yasif Allah ya ce mun ka kowa sanin abin da suke siffantawa wato suke faɗa game da Allah wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ka ce ya ubangiji na ina neman tsarin ka daga waswasin shaytan hamazat a nan gurin ana nufin al ana nufin alwaswasa ana nufin al-igra duk wani rudi da shaidan zai maka ya sa ka yi abin da ba haka ba Allah ya ce da annabi ka ce ina neman tsari gurin ubangiji wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarin ka ya ubangiji kada ka bar shaidanu su halatto inda nake an ce ana nufin in za ka karanta alkur'ani to kada Allah ya sa shaidan ya zo gurin domin sai ya sa ba bacci in za ka yi zikirin ubangiji kada shaidan ya zo gurin sai ya sa ka kama kasala sannan in ka zo mutuwa kada shi ya zo kusa da kai domin kada ya ce shi ne Allah in kai mai rauni ne sai ka mutu kana mai imani da iblis haka na ka nemi tsari da shaidan kada ya zo maka a lokacin da kai fushi in kai fushi in shaidan ya zo kusa da kai sai ya sa kai kisan kai wannan ayar a kokon rabbi a ƙudu bikin hana za ta shafi wa ƙudu bikin rabbi ayyuhan rurun tana daga cikin ayoyin da yan ruƙiya suke amfani da su irin mutanen da za ga akwai mutumin da za a ce yana da mas an masa karatu da mai karatun ya gama karatu sai matsalar ta ƙara dawowa sabuwa to aka ce mai irin wannan sai a koya masa karanta wa kuma rabbi a'udhu bika min ta shafi wa a'udhu bika rabbi an yahdurun to ko da an game masa karatu ke ba za su kai dawowa kusa da shi in yana karanta hatta idza jaa ahaduhum al-mautu waɗanda ba su imani da Allah ba za su zauna cikin rashin imanin su har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo musu qala rabbi irji'un me wannan halin a wannan lokacin da zai ce ya ubangiji ku dawo da ni ina zuwa duniya wata a dawo da shi duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarat tabbas in aka dawo da ni duniya zan aikata aikin kirki duk abin da zai ba da kirki ba wanda ya riga ya fice to zan gyara sai Allah ya ce kalla a daina ma wannan magana maganar an mutu a dawo babu innaha kalimatun huwa qailuha kawai dai ya faɗa ne don ya ji daɗin bakinsa amma ko an dawo da shi duniya ba zai gyara wa min wara'ihim barzakhun sannan kuma akwai wata gatsiya tsakanin duniya da lahira shine kabari shine barzakh duk mutumin da aka kai shi kabari to ba zai ƙara dawowa duniya ba ko ba zai tsallaka lahira ba sai lokacin ya yi wannan ne barzan din ita kuma rayuwa ta barzakh rayuwa ce wacce take da cike da abin al'ajabi akwai daɗi akwai wahala wanda ya zama to mutumin kirki rayuwar barzak rayuwa ce wacce zai ci da jin daɗi za a dinga ni'imta ruhinsa yana kuma watayawa ina walawa shi sa wanda yake rayuwa ta barzak. inda kai ba za ka iya zuwa ba yanzu kai da kake wannan rayuwar da ranka da komai shi zai iya zuwa gangan jikin ita ce abin ne amma ran an batta tasara tana kaiwa da komo ta je ta dawo ta wata ya ta je inda take so a nan gurin wasu daga cikin mutane suka zame su sai suka ce to wannan ya nuna a ayatul barzakh a irin wannan watayawar da ake yi to za ka tashi daga gangar jikinka wacce aka zare sai a je a saka ka a cikin gangar jikin wani a wata ƙasar daban sai a wani mai kama da kai a can za ka ce wannan zamiya ce ba haka bane duk mutumin da aka zare ransa ba zai ƙara komawa jikin wani ba zai jira ne har sai san da aka tashi wannan gangar jikin a ranar alkiyama sannan ran zai koma cikin jikin mai shi shine wa min wara'ihim barzakhun baya gare su akwai nasiya shine barzakh idan yau bai so ba kuma za a tashe su ba sai lokacin da lokacin tashin ne Allah ce faɗi za mu fi sur idan aka yi kusa cikin ƙaho. kalmar nafku da kuma asu abubuwa ne guda biyu Ƙaho sannan kuma akwai busa hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ikan da Allah ya bawa kaho domin ya busa a mutu ya ƙara busawa a tashi tun da Allah ya halice shi Allah ya ba shi kama aka ce riƙe kakka kifta idanka domin kada ka rufe idanka bai maka ishara ba ce ka busa baka gani ba annabi ya ce inna sahiba suri kadil ta kama suri shakhisun bi basarihi yantadiru amr mala'ikan da aka ce zai busa kawo an ba shi kawon aka ce riƙe ya zazzara idansa domin kada ma rufe idan nasa ya zama to an masa ishara bai gani ba da lokaci ya kusa sai aka ce ya sanya kawon a baki to tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi labarin yace a wannan lokacin an sa ba ya sa kawon a cikin bakinsa jira kawai yake a ce ya busa da ya busa aka ce kowa zai mutu ba wanda zai saura kowa da kowa sai ya mutu wanda zai rage bai mutu ba an ce mala'ika jibril ne zai rage da shi da mala'ikan mutuwa su kadai za su rage sai Allah ya ce ba ya rage ne sai mala'ika jibril ya ce ni ne mafi rauni daga cikin bayanka sai ko mala'ikan mutuwa sai a ce da shi ɗauko jibril shi sai ɗauko shi ba kowa wanda ya rage daga Allah sai mala'ikan mutuwa sai Allah madaukakin sarki ya ce da mala'ikan mutuwa sai yawa sai ce ni din nan ne ne abin tausayi ni na rage shi ma baya son mutuwa ni kaɗai na rage abin tausayi ba kowa sai ni sai ce kai ma mutu to sai ya mutu in ya mutu sai a nan Allah zai kansa kirari ya ce limanil mulkul yau ina masu mulkin ina masu nuna isar ina kowa da kowa waye mai mulkin a yau aka ce ba wanda zai iya ba da amsa domin babu kowa Allah shi ne zai ba wa kansa ce lillahi da kafa. to ne yana daga cikin abubuwa na tashin hankali wanda za su faru a ranar alkiyama Allah ya sa bi kyakkyawan kashi to aka ce idan aka yi busa cikin kaho ita busa ɗinnan biyu ce akwai annafqatul ula akwai annafqatul thaniya annafqatul ula ita ce ta mutuwa ga baki daya nafqatul thaniya ita ce wacce za a tashi mutane ita kuma an busa wanda za a tasa an ce kowa a duniya in an busa a tashi din mutum biyu ne za su fara tashi da annabi muhammadu da annabi musa alaihi salam annabi ya ce ina bude ido na sai ga annabi musa ya rike kafafuwan alharshi haka ice ban sani ba ya riga da tashi ko na riga shi tashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce yace don aka yi wannan dusa a cikin kawo a wannan rana fala an saba bainahum duk wata dangantaka ta kare al-imam hasan al-basri yake cewa wannan ayar ba tana kore dangantaka ba akwai dangantaka amma ba za ta yi amfani wani dan wani ne wani jikan wani wani ina da alaka da wani idan aka yi wannan musar wannan dangantaka ta kare ba yadda za a yi ka hango malamin ka ce aka rama kalla nan inda yake baka isa ka je gurin ba kai kuma inda kake ba zai iya zuwa gurin ba daga tana ka gano wani shehin ka ka ce gani nan wanda wasan girman ubangiji ba su ne suke tunanin wani mutum ranar alkiyama wai zai iya tsanewa ya ce kai zo ka fice ko an yadda ko ba a yadda ba ko ana so ko ba a so zai buɗe hanya ne mutane su ta ficewa sai sun gama ficewa sannan ya ce shi kenan sai ba bayan su wannan wanda bai san me ma alkiyama yanzu ko faɗan daba ake yi idan aka yi kora ba ake tsayawa wanda ka ga ya tsaya ya sha ƙwaya ne saboda bai san me zai faru ba sai tsaya don ba shi da hankali balantana kuma lahira haka ce akwai nasabar tana nan amma ba za ta yi amfani ba a wannan ranar wala ya ta sa'alun ko ba wanda zai tambayi wani ya ce ina wani domin kowa ta kansa yake ne malamai suka ce dalilin cewa nasabar tana nan ai an ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi to aka ce anan an ce mutum zai ya bar dan uwansa wane ne fi kowa kusanci da shi a duniyar nan in ka ce in ka ce uwa da uba wa ko kani sai ko matarka ko babanka ko babanka ba wani mutum wanda ya fi ka kusanci da su babu kuma wani mutum da ya kai ka kusanci da su to aka ce a wannan lokacin duk gashi nan ya san ni wansa ne ya san ni kaninsa ne amma ya gudu ya san ni na haife shi ya gudu ta san ita ta haife ni ta gudu na san ita ta haife ni na gudu na batta na san shi ya haife ni na gudu na bashi to kun ga akwai dangantakar amma ba za ta yi amfani ba abinda kowa zai bishe shi a wannan ranar shine aikinsa faman sakulat mawazinuhu wanda sikelinsa na awo ya yi nauyi faula ya kahumul muqtimun wanda su ne wanda suke marawanta wa man khaffat mawazinu wanda sikelinsa kuma bai nauyi ba faula ya kalladina khasiru anfusahum wanda su ne da suke hasarar kansu fi jahannama khalidun za su dawo a cikin wutar jahannama Allah ya tsare talfahu juhahum nar wuta ta jahannama gola fuskarsu shi ne taltahu tana ɗasa tana ɗaye fata tana ɗaye nama tana soye shi Wani haka ne kuna sannan labba na sama da ƙasa za su kwaye alkulu shi ne suke cewa shi a taƙallus idan wuta ta ci fuska ta ci fuska sai leɓen ƙasa sai ya kwaye sai ya zube na sama shi ma sai ya ɗaye kaga muni ya fito to shi ne ake cewa dan wuta in ya kalli kansa a mudubi wannan kallon kansa ne a mudubi ya ishe shi azaba inda za a ce ma za a daina masa azaba in kalli kansa ya ishe shi azaba Allah ya tsare mu Allahu a'lamu sallallahu alaihi wa sallam barakallahu bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in